Alhamdulillah ina masu ya shahararren mawaƙin nan wato mai suna Nura ‘yan Yannuwa. A yau na zo muku da wani babban albishin na wata sabuwar waƙar da yake wasu daga cikin ku sun taɓa saurare kuma wasu ba su taɓa saurare ba duk da dai na san cewa wannan waƙar da Nura ‘yan Yannuwa Alhamdulillah ina masu ya shahararren mawaƙin nan wato mai suna Nura ‘yan A yau na zo muku da wani babban albishin na wata sabuwar waƙar siya ta shahara kuma waƙa ce da ya tsara. Da Allah idan kai bakon zuwa ne a wannan channel mai albarka wato na mai suna Awal Arewa TV. Da kai mana subscribe kuma ka taɓa kalmar nan ta alamar like sa'annan kuma ka zaɓi all ta yadda zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu za a dinga sanar da ku. mun gode mun gode kamar yadda kuka sani nura yan nuwa shahararren mawaƙi ne wanda ya shahara ko kuma na ce wanda ya shura wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban kama tun daga waƙoƙin aure waƙoƙi na siyasa kuma sa'annan da waƙoƙi na soyayya kuma da waƙoƙi dai da sauransu bila dura yin nuna shahararren mawaƙi ne wanda ya share wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban sa'annan kuma yin nuna mawaƙi ne wanda ya yi shura tun a shekarar 2019 ko kuma na ce sama gakan kuma har yanzu ake dama da shi a shekarar 2022 dala ɗan uwa kada da ka manta da ka yi mana share ɗin wannan bidiyon musamman a group ɗinka na WhatsApp da na Facebook hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin ingantattun ayyukan mu da muke kawo muku a koda yaushe kuma kuna yaba da su kuma kuna jin daɗin su Nura Inuwa dai mawaki ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban dala ɗan uwa kada ka manta da kai mana subscribing ɗin wannan channel mai albarka wato mai suna awal arewa tv domin ganin ƙayatattun shirye-shiryen mu da zaran mun daura mun gode sai mun haɗu da ku a cikin wani bidiyon namu na gaba da ta shahara kuma waka ce da ya tsara da Allah idan kai bakon zuwa ne a wannan channel mai albarka wato na mai suna Awal Arewa TV da kai mana subscribe kuma ka taba kalmar nan ta alamar like sa'annan kuma ka zaɓi all da zarar daura sababbin ayyukan mu za a dinga sanar da ku Mun gode, mun gode. Kamar yadda kuka sani Nura ya Inuwa shahararren mawaƙi ne wanda ya shahara ko kuma nace wanda ya shura wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban kama tun daga waƙoƙin aure, waƙoƙi na siyasa kuma sa'annan da waƙoƙi na soyayya kuma da waƙoƙi dai da sauransu bila adadin. Nura ya Inuwa shahararren mawaƙi ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban sa'annan kuma Nura ya Inuwa mawaƙi ne wanda ya yi shura tun a shekarar 2019 ko kuma nace sama ga hakan kuma har yanzu ake dama da shi a shekarar 2022. Dala ɗan uwa kada da ya kamanta da ka yi mana sharin ɗin wannan bidiyon musamman a group ɗinka na WhatsApp da na Facebook hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a koda yaushe kuma kuna yaba da su kuma kuna jin daɗin su Nura Inuwa dai mawaƙi ne wanda ya shahara wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban. Dala ɗan uwa kada ka manta da kai mana subscribing ɗin wannan channel mai albarka wato mai suna Awal Arewa TV domin domin ganin ƙayatattun shirye-shiryen mu da zaran mun ɗaura. Mun gode sai mun haɗu da ku a cikin wani bidiyon namu na gaba. da ta shahara kuma waka ce da ya tsara da Allah idan kai bakon zuwa ne a wannan channel mai albarka wato na mai suna Awal Arewa TV da kai mana subscribe kuma ka taba kalmar nan ta alamar like sannan kuma ka zabi